Ina kira ga mata, ina kira gare mu mu zama masu amana, mu zama masu kula da junanmu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta karka yi dariya, kuma karka yi saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka fi karfin abin da ya same ta ya same ka ba. Kalabin mu ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace abdul Yayin da hankalin hukumomi da kungiyoyi a kasashen duniya ya karkata kan kyautata wa mata da kuma kare hakokinsu a hukumance. Wani abu da ke kara bayyana shine yadda mata ke cin zarafin 'yan aiki da galibi ƙananan yara ne mata. Za mu haska fitila akan wannan batu. Kafin mu yi sallama da kallabinmu ta mako, macen farko da aka zaɓa a matsayin mai tsawatarwa a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. za mu ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To madalla Kafin mu kai ga mu da mu ta mako bari mu buɗe babin da batun cin zarafin 'yan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gijinsu mata ke yi wani lamari da ya zama da ta da hankali. Mun gayyaci mata 'yan gwagwarmaya da ke aiki a wannan fannin da nufin jawo hankalin al'umma kan wannan matsalar da kuma neman mafita. muna tare ne da barista aisha abdu muhammad wacce ta kasance ta ce shugaban lauyoyi mata na najeriya bangaren jihar kaduna sai kuma muna tare da rikayya dan lami wacce ke uwa ce kuma mai daukan ma'aikata a yiki akwai kuma aisha ibrahim sa'id wacce kasance jami'a ce daga ma'aikatar jin kan al'umma da walwala da jin daɗi na jihar kaduna yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa ba su mallaki hankalinsu ba ƙananan yara ne iyayensu ke ɗaukan su su kai su ko gidan aiki akan kawo mana kuma masu aiki wanda an ɗauko su daga ƙauye iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan sai su kawo su gida gidan mutane suka kawo su in ba sa aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi to akan kawo mana su mu duba su kuma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin dan gida kenan dan gida maman ta je kasuwa ta bar yaron shekaran shi bai da shekaran shi karamin yaro ne kamar shekara 12 zan ce haka ita kuma yarinyar shekaran ta tara ko goma ne goma ita mai aikin saboda maman tana da shago a kasuwa sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu da abin da za ta yi to maman bata nan shi kuma yaron kawai sai ya dawo tana ta ihu sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can wurin mamanta ta je wurin mamanta saboda ba su da galihu sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balantana ma ya ce zai mata wannan abu wata ce ita sam ba haka bane kuma da aka kayar wurin aka duba ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata to bari mu koma ta bangaren lauyoyi inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amuran da ya shafi wato cin zarafin mata duk da yake ana yawan faɗakarwa a gidajen rediyo kuma ana kama wa'insu lokaci ana kama sai ya zama kuma kaman kuna da hannu wurin taimakawa wa'inda suka yi laifi ma'ana kuɗin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane mm. hali kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace ne gashi kuma ya mace aka kama barista ya kuke da irin wannan yanayi idan an to ai na aikin lawyers ne <laughs> ba za a raba su da aikin su ba akwai wanda of course za su je su taimaka mm, mm, mishi mm. tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi in irin wayannan suka je suka samu lawyer za su taimaka musu da wani lokaci kuwan cewa wai to ai ita ma sai a duba ai da laifinta wai inda in an duba wannan yawanci maza ne suke faɗa mu sai su ce ai da laifin da kila kayan da ta sa ne ma ya sa shi ya sha'awa amma mata ba ma faɗan wannan to ita mai aiki fa ba ma faɗa kuma ba ma yadda ba mu yadda ba kuma yanzu muna sa ido kuma mun faɗa ma saboda abin yayi yawa kullum kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kes ba mm. in dai cin zarafin mata ne to da ke cin zarafin mata ba ya shafi kawai a yi musu fyaɗe ne kawai ba mm. duk abin da ya samu a takura musu a takura yancin su na matsayin su na dan adam shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su wayansu irin cin zarafi wake akan kawo muku aikin san cin zarafi kala kala ne akwai psychological hmm, wanda ya shafi wato tunanin su tunani hmm. yadda za a yi maka tunanin ka ya a burkita ka gaba daya akwai wannan akwai economical Hmm. wanda kuma za a hana kai neman abin hannu. Hmm. Wato tattalin arzikin naka ma an rubuta shi. An hana. A sannan akwai duka. Shi ma physical. Physical violence. Akwai shi. Ga nan kala-kala. To kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta eh, talakace ko mai kuɗi menene za ta ce wannan yanci na ne akwai bambanci ne tsakanin ita yar mai shi da mara shi babu ai kisan constitution din mu yana nan Nigerian constitution hmm. ya ba kowa yanci kuma ko kai waye da hamma jarirai hamma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi da ba ai ba a bambanta mutane ba mutum da yana da yancin shi kuma wannan constitution din ya ba shi yanci yana da rights din shi ko kai waye a hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace ya danganta da cin irin idan rape ne fyaɗe yanzu idan aka kama mutum ya yi fyaɗe aka kama shi da wannan laifin aka je kotu sai an je kotu an yi bincike an duba an zo an yi zauna ta zo ta faɗi magana shi ma ya zo ya faɗi magana an kawo evidence shaida hmm. akan cewa ya yi akwai sac center inda ta fito nan hmm. idan an yi fyaɗe nan ake fara kai hmm. mutum eh inda aisha take za a je a gwada ta a duba a gani a ɗauki sample a ajiye saboda in aka zo case sai a zo a faɗa a kawo a nuna. Wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin. Wannan fyaɗe. Akwai hukuncin da za a mishi. shine castration wato za a yi mai dandaka mu muka yi advocating a kawo wannan saboda abin ya yi yawa hmm. ba ba sauki hmm. a cin zarafin 'ya'ya mata musamman wanda ke kawowa aikatau hmm. wanda za ki ga akwai karancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi kasancewarsu yawanci daga ƙauye ake dalilin kawo su eh domin su taimakawa inda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yawa mm. malamar rukayya kuna wanda kuke ɗaukan yaran aiki kuma wani lokaci ake ga shekarun inda a gida ne kila naki 'ya'yan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma kun fi son ƙananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a kwatakan layi ne daga abin da yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen zai zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi yanci na yin karatu ko yanci na walwala kusan kullum yana cikin aiki kamar wani halitta ne daban assalamu alaikum gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su ɗauko yaransu da ba su gagara su riƙe su ba su kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe ɗin yana iya yiwuwa yaran mai gida ko mai gida ma wani zaka ga duk yana faruwa a haka hmm. wani kuma zaki ga an ɗauko yaro daga ƙauye ƙaramar yarinya an kawo ta a ɗauki aikin da za a ce 'yar shekara ashirin a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullum a cikin wahala yake kuma ta ma ba wani kuɗin kirki ake biyan yaran nan ba hmm. kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiyya kai dai kurin wato an ɗauke ka an kawo ka kaman bawa kenan aikin da aka ɗauko ka ka dinga yi kenan Karshen ta ma ba wani abincin kirki ake baka ba inda ake kawo musu yara din abin da suke ba ma 'ya'yansu ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci da suke sai kai duba sai ka daidaita sai ka kimanta saboda ɗani kowa ne kuma yarinyar na haihuwa ta aka yi hmm. ke ma baki san inda naki yaran za su kare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba ba gida ɗaya ba ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullum wannan abin yayi yawa ƙarshen ta ma wata yarinya za ki ga garin duka a halaka maka yarinya hmm. bacin wannan fyaɗen to an ma yaro fyaɗe to an riga an nakasa yaro kenan an taɓa kwakwalwar shi to kuma kin ga karshen ta gashi masu rifa din maybe wani akwai ciwo a jikin mutum kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo kuɗin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai ba zai biya miki kuɗin wannan abin nan ba kana zaman zaman ka a gida ma zaka ga an kawo maka su wa'annan yara za su ce ga kananan yara an kawo kanana sun fi saurin juyuwa manya ba za su juyi maka ba. Hmm, wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su eh, ba. sa hana su ba yaro ko sayin da kai da shi. Hmm. duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma za ka ga ya riga ya tsorata da kai ga suna nesa da iyaye kuma iyaye in suka ga sun kawo 'ya'yan nan wasu ba du zuwa suke su duba mai su suke ciki ba a'a su dai abin da aka tara a aika musu da shi gida. kin ga mai shan wahala daban masu cinye kuɗi daban. Kafin mai sallama da kallabin mu ta mako Honorable Binta Fatima Bello da ta shigo wannan zaure makonni biyu da suka shige. Wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya kasancewa ta macen farko da aka zaba a matsayin mai tsawatarwa. Honorable Binta ta bayyana rawar da talakawa za su iya takawa ga aikin majalisa da kuma abin da matan da ke da sha'awar shiga siyasa za su yi. ga kallabin mu ta mako. Hukunci ya rage wa talaka saboda shi aikin majalisa ma tukunna in ba continuity gaskiya ja madina mutane suna rudin kansu ne. Continuity din nan yana da muhimmanci. In lokacin da sabon dan majalisa ya zo kullum a shi shi a baya yake ma tukunna. Kuma komi zai yi kokari ne ya koya. lokacin da na ciwo zaɓe a 2011 da muka je induction profesan da yake koya mana abubuwa ya ce shi dai zai ba mu kawai brief background na national assembly ne amma ainihin abin ya ce ko a aji a university ba ka koya ba a cikin majalisa za ka koya so mun mun riga mun kafa tubalin koyo mun hau wani tsani mun hau mun yi nisa a cikinta bayan da za a yi kullum aka kawo sabbin mutane yake ga aikin da jiya aka yi ya koma baya so continuity yana da muhimmanci a dokan najeriya kuma eh, talaka yanzu ya kamata ya san cewa siyasan kuɗi ba shine siyasa ba mutumin da yau yana nan tare da ku gobe yana tare da ku da mukami da ba mukami shine dan siyasan gaske wanda zai zo rana ɗaya ya zo ya yi kamar ruwan sama ne in hadir ya ɗoro daga ruwa ya zuba shikenan ya ɗauke in ya tafi kuma he wani kaka so akwai a siyasa ma akwai seasonal politicians akwai kuma politicians inda suna yi ne don ci gaban ƙasa ba wai don yau me za samu gobe kuma ba samu ba sun tafi ke ce mace ɗaya cikin mutane goma da suka tsaya wannan takarar wannan ya nuna miki wata alama na cewa mata za su iya samun daman shiga siyasa a dama da su ita hajja madina in kin lura jajircewa yana cikin mabudin ci gaban da mace za ta iya rikewa ta jajirce sosai ba ruwanki da fada ba ruwanki da banzan kalma wa wani ki kama mutuncinki da darajanki a matsayinki na mace ki bi inda mutane duk inda mace ta yi magana ɗaya namiji ya yi kwana yana magana in mace ta zo ta yi ɗaya an san wanda ya gaskiya don haka gasken ya mace shi yake fidda ita inda karya na musu shekara nawa tun da na shiga siyasa ta madina ina da mukami ina kwamishina an yi delegate ban sa ko mutum ɗaya ba na ci zaɓe na zo na biyu ina majalisa ƙarni na bakwai ban je na san waye delegate ba aka tambaye ni za a yi delegate na ce ku je ku yi an yi sun bani ƙura'a a wanda yanzu na zo na wannan nason 2023 ma ba da mutum ɗaya wanda ni na sa shi amma sun bani ƙura saboda me saboda na bi sawu na roƙa na lovin kuma ma inda ma sa a mata kuce mu inda an ci an yi zaɓe ne na shugabannin jam'iyya yanda ake yi na executive an ja madina wane mutum in ji mutuwa da gaske saboda mutanen da na sani na zauna da su years ina nosin din su bamu da gwamnati a gombe kuma sun mun alkawarin cewa kin mana zamu miki amma da yake aka samu aka shi aka zo aka ce ba su su zuba ƙura ba ni bai dame ni ba kuma bai taba daga mu hankali ba saboda bayani ne zaka je ka roƙa ka nemi alfarma kuma sun mun alfarman ina musu godiya wato kenan in dai mutum na son siyasa ta gaskiya ya ci gaba da mu'amala da mutanen da ke mazaɓansa kuma ya tabbatar da yana musu alheri insha Allah Hajji Madina ko ba alherin da ya mu'amala ai ya rufe komi an ce shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan taburma in kai in kai shimfiɗa mai kyau definitely za ka taka abu mai kyau ni tun da na shiga siyasa na shiga dama na shiga da community services ne to humanity kuma tun da na fara har gobe hajiya madina ban taba yanke hulɗa tsakanina da mutanena ba ina zuwa da akwai da babu za su zo gida mu yi bayani mu yi wasa mu raha shi mutum na ma yana son wanda zai masa magana ne ba yawan ka shine zai sa ka zama wani abu ba so ina kira ga yan wana mata in suna son siyasa su fara eh, an ce karka fafe goran ka ranar tafiya ke ka fara tun da wuri kana bin kan mutane ka nuna kanka da akwai da babu an yi rasuwa ka je ka yi gaisuwa suna ne in ka ga dama ka je ko baka bada komai ba ka ce na zo barka irin wayannan abubuwa din yana canja tunanin dan adam sosai kwanan nan ya faru da ni a eh, disamba ina dawa daga london na tafi gombe saboda christmas ya zo na je ni na shiga lunguna wani mutum da yake yi na shekara da shekaru ban taba zuwa gidansa ba ja madina ke na kira wasu wanda suka san gidan shi nace za mu je da suna zuwa nace ku shiga mota kowa ya kashe wayansa nace gidan wani za ku kai ni muna tafiya na ce ina za mu je kar tayan mota ya fashe mana ga dare yayi muka je gidan shi muna zuwa gidan shi mutumin nan ya salati ya ihu ya kira ya yi wani kabbara tukunna sai mutanen gari suka fara fita sun dauka wani abu ne ya faru da insecurity ga mota a gidanka yana kabbaran nan he ni na razana ya ce to ko ya dan samu taɓin hankali ne ke <laughs> ce hajji ya ke ce a gidana yau na ce eh na ce mu shiga zan yi alwala ne alwala ne sallar magariba muka gaggaisa kafin ce kobo zauren gidan shi ya cika da mutane ya kira mutane wannan ya bullo nan wannan ya bullo nan muka zo muka gaggaisa da su na ce to ba wani abu bane ba kullum muna gaisa da kai a waya ido da ido ba ma haɗu ba he yau yau din nan na yi alƙawarin na shigo gombe ban ci abinci a gidana ba na ce nan zan zo in gaishe ka hajiya madina ya ce to hajiya na ce na an ce na ga abu biyu yanzu a rayuwata yace ce na ga dare ɗaya nan daren da kika zo gidana ce ran da aka haife ni ban sani ba yau na ganki a gidana ran da zan mutu kuma baran sani ba wannan ranan ne ranan tarihi ni a rayuwata abdullahi kafin ki ce ko ba hajiya madina wallahi da safe kamar yadda kika san an buga a wani abu mutane kirana suke ashe jiya kin je gari kaza they were so happy so irin wayannan abubuwa din yana boosting moral din mutane su trusting mace ba ma mace ba ko da mazan ne ma wasu bayan sun gaba siyasan su ba sa koma ko ganin fuskar mutum daga waya ma ba sa iya yi so in kana hulɗa da mutane din kin ga dai yanzu only god knows me ne credibility abin da na yi din kuma ni ban yi ma da niyan siyasa ba tunda ba lokacin siyasa ba ne ba so in baka bar mutane ba mutane ba za su barka ba in ka bar su su ba za su barka to ya mai gidanki ya ɗauki waɗannan abubuwa da kike yi a siyasance bangaren zamantakewar ku eh to alhamdulillah farko dai mai na ya rasu ina majalisa karni na farko Allah ya masa rasuwa a wurin sa na fara koyon me siyasa tunda ya yi deputy chairman na local government ya yi chairman na local government a wurin sa na fara ganin koyon hulɗa da mutanen siyasa nima na koya. Just takaicina shine irin baya raye ya ga inda Allah ya kai ni ya ga kuma irin ci gaban da kika samu gaban da na samu a rayuwa sanadiyan hulɗa na da zamantakewa na da shi kullum ina masa addu'an Allah ji kansa Allah gafarta mishi kurakuran shi Allah ya sa aljanna ne makoma yara fa yara ina da yara biyu ina da Usman ina da Fatima Usman shekaransa 22 eh, Fatima tana kokarin gama secondary school ɗinta shekaranta 16 wa'anne shawarwari kike ba su kina ganin zaki amince su shiga siyasa kenan? Eh to eh, shi shiga siyasa da kuma tafiya na rayuwa mutum baya iya kayyade wa kansa me zai iya yiwa kamar yanzu shi usman ya yi first degree din sha a computer engineering ya je ya yi second degree a engineering management ba lalle ne ya yi wannan aikin injiniyar din ba watakila ya zo bi sahuna a kasuwa tunda yanzu na kasuwa kina kuma noma ina noma wataƙila kuma ya zo shi kuma ya zaɓi wani abu daban wanda ya ga rayuwarsa ya fi karkata a kai walau siyasa ɗin duka ba wanda ba zai iya yi ba usman ina pdp wani rana ya je ranar da aka yi auren excellency kashin yarsa he ya je gidan ya ɗau hoto da shi he ya zo ya na gan shi a social media ya mun postin ya ce i have come from pdp to apc <laughs> he na ce abba me nake gani he ce mama na kama layi na to ila zai yi siyasan ba sani ba amma allahu alamu ba dai yana da abokanai yana hulɗan social media ila zai zo yi siyasan daga baya wannan eh, yadda Allah ya hukunta mishi ina masa fata alheri duk wanda ya zaɓa. to bari je shawararki ga yan uwanki mata a matsayin bayananki na ƙarshe a wannan hirar To ni dai ina kira ga mata na san mu muna da amana mace bara ka iya cewa za ka fassara ta a cikin lokaci kaɗan ba saboda mace in ya ce tana ƙoƙarin ta nuna halalcin ya in uwa ce tana kokarin ta nuna ta na uwa in kuma ya ce ma tana kokarin ta nuna ta na ya mace abu ne wanda Allah ya yi ta ya yi mata wani irin juriya wanda ba wanda yake da juriyan ya mace wahala baya koran mace daɗi baya sa ta kuma ta zauna so na san mu da wayannan kokarin ina kira a gare mu mu zama masu amana mu zama masu kula da junan mu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta kar ka yi dariya kuma kar ka yi saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka fi karfin abin da ya same ta ya same ka ba mu zama masu jajircewa jajircewa ta fannin aikinmu na ofis ta fannin siyasa ta fannin kowane hali ka gani karka ce ba zan iya ba ba abin da dan adam ba zai iya ba in ya nema agun Allah so in dai muka sa commitment a tafiyanmu na rayuwa muka jajirce ba abin da mace ba za ta iya samu ba watakila wani rana za ki je mun yi shugaban kasa na farko hajiya matina dauda <laughs> ta zama shugaban najeriya allah ne ya sani saboda mata in muka haɗa kanmu gaskiya za mu cimma abubuwa da yawa kin san maza suna da divide and rule so ina kira ga 'yan uwana mata lokacin da za su zo mana da wannan dabarbarun su na maganan in kin je kin bi wacce zaki ki zama kamar kece kenan tana gaba da ke kina bayan ta ba haka bane ba duk lokacin da mace take hawa tsani tana kamo hannun daya daya tana kamo hannun daya. sarƙa ne mai tsawo wanda ba da iyaka saboda haka kar mu yadda da maganan da za su gaya mana yan uwana mata a ce a'a eh, ke a kicin kawai zaki ki kare ko kuma di order room in ji ba. ba mu yadda da wannan ba saboda muna da 'ya'ya muna da ƙanne muna da iyaye dole mu lura da su kuma ba za mu zauna mu ɗau nauyinmu da rayuwarmu ta ƙaƙas mu ce maza ne kawai za su mana ba dole mu ma mu fita mu nema amma in za mu nema ɗin mu kiyaye hakkin mazajenmu mu kiyaye hakkin 'yan uwanmu mu dubi ko me al'adar mu ya faɗa mu dubi bangaren addinin mu ya ce mu yi me ya kar mu yi wayannan su ne kirana ga 'yan uwana mata To, Honorable Binta, shirin kallabi yana miki fata alheri da kuma fatar za ku kama hannun mata da ke da burin ganin an dama da su a mazaɓinku. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida? Ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,